وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار duk abin da kuka ciyar na ciyarwa kaɗan ne ko da yawa don neman yardar Allah ko kuka lizimci aikin ɗa'a na ganin dama wanda ba a ɗora muku ba, to Allah ya san wannan duka, kuma babu abin da zai tozarta a wurinsa, zai saka muku a kan shi, mafi girman sakamako. Azalumai waɗanda suka hana abin da ya waje ba a kansu, masu ƙetare iyakokin Allah ba su da mataimakan da za su kawar musu da azaba ranar alkiyama.